sau da yawa gwamnatoci a najeriya ke kaddamar da shirarwa na taimakawa manoma domin ba su kwarin gwiwar da kofa ga noman abinci duk da yake wasu manoman sukan yi korafin cewa wani lokaci ba dukkanin manoman gaskiya ne ke samun tallafin ba. sunana alhaji lawai yaro gwamnati ta hito da abubuwan da ya kamata a yi manoma su samu sauki wasu tsiraru sukan anshi abun kuma su tarba abun yana yin karanci a wurin manoma sunan mallamin alhassan sa'idu wasu waɗanda sun ka rubuta don rubuta da su ake yi wanda duk ya rubuta allah ya sa ya dace ana bashi iri da magani da abin feshi da sauransu gwamnatin sokoto da ke arewacin najeriya ta kaddamar da shirin bayar da tallafin noman rani inda ta samar da iraruwan shinkafa da takin zamani da magungunan kashe kwari da dai sauran kayan noma domin saidawa manoma cikin rahusa. Muhammadu Arzika Tureta shine kwamishinan albarkatun noma na jihar. Lura da cewa kashi tamanin cikin ɗari na al'ummar jihar Sokoto manoma ne. Ayyukan noma da kiwo don samun abinci isasshe da kuɗin shiga da fita. Gwamnati ke bayar da dukkan taimako, dukkan tallafi musamman a iraruwa daban-daban da kuke gani nan gabanmu gwamnatin jihar Sokoto ta tsoro don rabawa mutane musamman manoma musamman shinkafa don ganin cewa jama'a Sokoto sun amfana da wannan gwamnati. Kowa an ka ba tabbatar da ya amfani da su a To sai dai manoma musamman a yankin gabashin Sokoto yankin da ya shahara ga noman rani da damina wanda kuma ke fama da matsalar ayyukan 'yan bindiga sun ce samar da tsaro a yankin shine abu na farko da suke bukata kafin tallafin noman. Sunana Ibrahim Umar Gwarayo sarkin noma to gaskiya mu yanzu dai gwamnati in dai taimaka wa manoma za ta yi na kasar gwale da gabacin kuma mali gaba ɗaya abin da ya kamata a yi a fara bi dan tsaro ta kwal sannan an ka bi dan tsaro sannan mu mu duka ga noma dan kaga sore ne mutane ana gonaki suna aiki sai gashi an ka zo ma'aikatan ma waɗanda aka dauka ga aiki su an ka dauka ana ta yankewa gaban zagaye masu na ayyuka din to kai hasara wani gona kuma aka hasara rayuka an baka taki an baka komi an baka na noma ba ka tsaro ga rayuwarka to ina zaka ka jin daɗin noma. suna na alhaji sa'ad muhammad kuma ni mutum raɓa ne abin da muka fi bukata bayan wannan talayi da ita gwamnati sai muna godiya dan ni gare ka fito wannan magana tallafin amma dai babban abin da muka yi bukata shine magana tsaro idan ban da rashin tsaro to gaskiya da an ta haka mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a tsaye gona a yi to ba za su iya ba saboda kowa yana tsoron ya tsaye gona a zo a kame shi a sai ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbe shi. Masu lura da al'amura da yana ganin cewa muddin ba magance matsalolin ayyukan ta'addanci aka yi ba musamman a yankunan karkara ta yadda manoma za su samu kwanciyar hankalin yin noma to gurin wadatuwa da abinci zai ci gaba da zama tamkar mafarki duk da kuma kudan kuɗaɗe da hukumomi ke kashewa ga sashen noman. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.